إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa ya kawo mu wannan rana ta Laraba wanda ita ce ɗaya ga watan Zulhijja ɗaya ga watan Zulhijja hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina yau shekara 438 yau ita ce ranar 23 ga watan 8 shekara ta 2017 Allah cikin ikonsa ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin da ke nan unguwar zontu a nan babban birnin tarayya abuja domin fara karatun wannan littafi na arrahiqul maktub wanda tarihi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, wanda babban malamin musulunci wato Sheikh Abdurrahman ko Sheikh Safiyar Rahman Al-Mubarak Furi ya ainihin wallafa shi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya amfane mu da abin da ke cikin wannan littafi duniya da lahira to 'yan uwa abubuwa suna nan shimfiɗa da yawa amma za mu ɗauka daga kan abin da muka fi ƙishirwansa shi ne sanin nasaba ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da abin da ya faru har komawarsa ga Allah da yanda wato aka ci gaba aka ɗora bayan rasuwan manzo sallallahu Alaihi wa alihi wasallam to a wannan gaba mala yake cewa nasabun nabi sallallahu Alaihi wasallam shi zai magana nan wa usratihi nasabar manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma zuriyarsa wato kamar kace ce familinsa kenan ƴan uwansa shi kansa da ƴan uwansa alaƙar shigo da ƴan uwansa domin a san shi manzo sallallahu alaihi wasallama daga wani gida yake Su waye ƴan uwansa menene asalinsa to wannan yana daga cikin inda ake fahimtar mutum shin daga wani irin gida ma ya fito an gane wannan ko yaya akai ya akai to wannan yana daga cikin abin da malam zai fara shimfiɗa da shi yace nasabun nabi sallallahu alaihi wasallama nasabar manzon Allah yace nasabu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallama yankasimu ila salasati ajza'i nasabar manzon Allah ta kasu gida uku ne ta kasu gida na a wurin malaman tarihi nasaba ta manzo sallallahu alaihi wasallama ta kasu gida uku ne juz'un ittafaqa alaihi kafatu ahlus siyari wal ansabi kashi na farko gaba ɗaya malaman sanin tarihi da malaman sanin nasaba sun ittifaki akai abinda kuke ce ma menene agreed upon ko na wato abinda aka ittifaki ba sabani yau abinda aka ittifaki kowa ya yadda jama'a muna gane wannan na aka ce kowa ana nufin wanda ke da alaka da sanin tarihi da wanda ke da alaka da sanin mai ilimin nasaba kamar yadda su larabawa yana ɗaya daga cikin ilimi ne kafin zuwa manzo salama ilimi ne a wurinsu, a ce wane yana da ilimin sanin nasaba idan aka ce wane in ya ɗora yana gaya maka iyayensa wani sai ya kai maka sama da iyayensa na hamsin na sittin bai tsaya ba ko ba tsallakewa daga cikinsu su akwai na abubakar Allah ya bashi wannan ilimi to wane kenan dan gidan wane shi ko dan gidan wane shi ko dan gidan wane shi ko haka zai ta tafiya kuma haka abun yake jama'a muna gane wannan amma kaga yanzu galiban da an tambaye mu idan mutum ya kokari ya kai kakansa wanda ya kai mahaifin kakansa ma sai an jinjina masa ce hada baban kakansa ya sani wani ya yi kokari eh wa'annan lokaci ana kiyaye waɗannan abubuwa domin suna da muhimmancin gaske za a san wane waye to shi manzo sallallahu alaihi wasallam sanin nasabarsa dai ta kasu gida uku akwai wanda malaman tarihi da sanin nasaba suka yi ittifaki akai wa huwa aljuz'u alladhi yabda'u minhu sallallahu alaihi wasallam shine kashin da ke farawa daga kan manzon Allah wa yantahi ila adnan ya kare akan wa adnan kakan manzon Allah kenan wa juz'un akhar da kashi na biyu kasura fihi al-ikhtilaf saɓani ya yi yawa cikin kashi na biyu Ka tsura fihil ikhtila, saɓani ya yi yawa hatta jawaza haddal jam'i wal ikhtila, har sai da saɓanin ya sa abin ya wuce iyaka ko ya wuce matsayin da za a iya tara maganganun kuma a daidaita su na fata an gane wannan san malaman tarihi sun yi maganganu sun yi rubuce-rubuce littafai daban-daban kashi na farko kowa ya yadda wannan ba saɓani daga kan manzo sallallahu zuwa kanwa kakansa adnan kaga idan mutum na da daftarul fawaid wannan yana daga cikin abin da zaka rubuta inda babu sabani daga kan manzo sallallahu zuwa kanwa zuwa kan adnan nan ba sabani kashi na biyu kuma sabani ya yawaita a cikin sa har ya wuce yadda za a iya hada maganganun ana gane wannan a ce ba an yi sabani magana tafi kashi 20 ko tafi kashi 30 kaga iya hada wayannan maganganun wuri daya <clears throat> abu ne mai kama da wahala malai ke cewa huwal juz'ul ladhi yabda'u ba'da adnan shine bangaren da ke tashi daga kan adnan wayantahi ila ibrahim alayhi salam yake tsayawa zuwa kan annabi ibrahim alayhi salam wannan akwai sabani idan wani ya dauko ce daga adnan zuwa wato kan annabi ibrahim in ya faɗi nashi idan wani ma ya faɗi nashi sai ga akwai me akwai bambanci idan wani ma ya faɗi nashi akwai mai akwai bambanci amma daga farko in aka tashi daga kan manzo sallallahu zuwa kan adnan nan ba sabani amma daga kan adnan ana samun bambance bambance da yan sabani faqat tawaqqafa fihi qaumun wasu mutane suka sallama daga cikin malamai suka ce a'a mu daga nan ba za mu ba za mu ba za mu wuce kan adnan din ba wa qalu suka ce la yajuzu sardu kai ba ya halatta ma mutum ya jero wannan tarihin sunayen daga kanwa daga kan adnan zuwa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam suka ce bai halatta ma ka kawo ba saboda me magana ce da babu ittifaki akan ta sannan akwai sabani akan ta sannan akwai me yawan kace na ce akan ta to tunda akwai yawan maganganu akan ta abin da ya kamata a yi shiru akan ta ana gane wannan ko bainama jawwazahu Wasa Kuhu kai wasu malamai suka ce kai ya halatta a kawo ai tarihi a kawo din hakan har kuma suka kawo ɗin. sun halatta kuma sun aikata ana gano jama'a sun halatta kuma sun aikata sun kawo din ثم اختلف هؤلاء المجوزون في عدد الآباء Aba'i wa سويا سو وإن su waɗanda suka halatta a صلى kakannin Manzo وسلم daga Adinanu zuwa Annabi Ibrahim? su da kansu sun yi saɓani a kan adadin iyayen manzo salasulma su nawa ne a kan adadin wani ya kawo guda kaza wani ya wuce na wannan wani ya kasa kai na wannan kaga tun nan shi kansa menene akwai matsala ko ba haka ba don haka sai a wayi gari adadin ma ba a yi itifaki ba Wasu ma'aho, da kuma sunayensu idan wani ya kawo wani suna dai sai wani ya kawo wani suna fashtad da ikhtilafuhum Saɓaninsu ya tsananta wa kasurat aqwaluhum su suka yawaita hatta jawaza na kaulan yawa ga yanan mala ya kawo shi har sai da ta wuce magana iri daban-daban kowace ta saba ma wata sama da magana 30 ana gane wannan magana sama da 30 kowace ta saba ma kowace to don haka ya zamanto cewa wasu malamai suka ce to ba za su shiga cikin wannan sabani din ba illa annal jama'a annal jami'a muttafiquna ala anna adanan min sarihi walad isma'ila alayhi salam sai dai da ɗan sabanin da masu ittifaqin kowa ya yarda cewa lalle adanan yana daga cikin tsantsa wato tsatso da na tsatso nawa na annabi isma'il ba ana ce annabi isma'il shi ya haifi adnan ba ana gane wannan a'a nisan yana da yawa amma kowa ya tabbatar cewa adinanu to jika ne na annabi ismail na fata ta gane wannan amma inda za ka ce kawo mutanen da ke tsakani saboda nisa baya iya jero su amma kowa ya san me dan gidan jama'a muna gane wannan kamar yadda yanzu ga an samu 'ya'yan gidan sarauta ai ana samu yanzu a ce maka wane misali jikan dan fodiyo ne amma idan da za a ce ka faɗi mutanen da ke tsakanin ɗan fodiyon kila ba za ka iya faɗi ba amma ka san cewa daga ina ya fito daga gidan ya fito jama'a muna fahimtar wannan amma kuma yaya za a yi daga wane sai wane wane ya haifi wane wannan zai zama sai mai ilimin abu to kage yanzu mun ji kashi nawa kashi biyu kashi na farko wanda aka yi mai ittifaki ba mai ba sabani kowa ya yadda daga manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa wa zuwa adnan kashi na biyu shine wanda ake da sabani maganganu saboda guda talatin kowace ta ci karo da kowace ko ta saba ma yar uwarta wa ammal juz'u thalith yanki na uku na tarihin nasabar manzo Allah nan ana magana akan nasaba wana dan wana ko to wannan yanki na uku fa huwa yabda'u min ba'di ibrahim shine wanda ya fara daga kan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa yantahi ila adam har ya kai zuwa ga annabi adam akwai wanda suka yi kokarin kawowa kuma a rubuta a littafi an gane wannan ai to wannan yankin shi kuma wajillul itimadu fihi mafi yawan abinda aka dogara a ciki ala naqli ahlil kitabi an dogara ne da an dogara ne da ciratowar ahlul kitab an san ahlul kitab waɗanda aka ba littafi kafin mu yahudu nasara su ake a dungula yake cewa ahlul kitab wanda mun san manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce maganganunsu kada a ƙaryata kuma kada a gaskata saboda akwai gaskiya tare da su sannan akwai ƙarya tare da su na cakuɗa gaskiya da ƙarya kamar yadda Allah ya ce kuna cakuɗa gaskiya da ƙarya ana magana ma da malaman su matuku an fahimci wannan ai saboda malami ya dan karɓi wani abu dan haka yau in ka je da wata fatawa daban gobe ka zo da wata fatawa daban haka dai to haka suke ahlul kitab akwai maganganun da suke daidai a wurin su akwai maganganun da ba daidai suke ba to musamman ga wanda baya da ilimin bai da rariyar tacewa bai iya tantance mai daidai don haka kaga sai zamanto wato ya tsaya to galiban an to ne daga wurin ahlul kitabi wa indahum fihi min ba'di tafasilil a'mari idan ka koma littafin ahlul kitab kai ba wai kaɗai sunayen kakannin ba na manzo salasalama a a hada ma tafasilul a'mar tafsili na shekaru a'mar jam'i ne na umru ko to tafasil tafsil sun rarrabewa na kaza shine kakansa na kaza ya shekara kaza zuwa kaza an bayyana wannan ai kaga bayanin ai yana da yawa a wurin su sun fayyace duk wannan wa gairiha da ma abinda bai shafi shekarun ba duk sun yi magana malam yace mala na shukku fi butulani wanda ba mu da shakka akan cewa wannan magana ba haka take saboda ba wanda yake wurin kuma ba inda ya nakalto kai tsaye daga Allah an fahimci wannan ai ba kuma inda yake da tabbacin gaskiya abu don haka wannan ba mu da shakka akan cewa magana ce ba haka take ba bainama natawaqqafu fil baqiyatil baqiya sauran abin da yazo wanda ba wannan ba gaba ɗaya zamu ja baki mu shiru wani yazo ya ce maka kakan manzo sallallahu alaihi wasallam bayan annabi Ibrahim akwai kakansa wane. yana da shekara kaza sannan ya yi shekara kaza yana duk wannan in ka tambaye shi sai ka samu abinda ake ce labarin kanzan kurege ko ake cewa to irin sai ka bai da wani dalili ba alkur'ani ya faɗa ba kuma ba wata sunna ta faɗi ba ba ya da dalili kaga dole a aje dubin galiban isra'iliya aje su ake a gefe malam yace wa fi ma yali al ajza'i salafa min nasabihi zaki sallallahu alaihi wa sallama bi tartibi take na san da ba a da littafi ana bangaren jin wazi malam yace abinda zai zo nan gaba al ajza'i salafa za a kawo bangarorin guda uku gaba daya min nasabihi na nasabarsa zaki mai tsarki wato nasaba tsarkakakka sallallahu alaihi wasallam ga yanan za a kawo ta bitartib wato za a kawo jerin ta kenan an gane wannan ko wala Allah zamu karanta kashin farko zuwa adnanun din sauran kashin zamu anin ketare ke cikin mun lokaci aljuzul awwal yanki na farko shi dai manzo sallallahu alaihi wasallama wa Muhammad ibn Abdullah shine Muhammad dan Abdullah ibnu Abdul Muttalib shi kuma Abdullah dan Abdul Muttalib shi abdulmuttalib ba suna ba ne kamar da za mu ji nan gaba wani makalawa ne aka makalama ba suna ne ba wasu muhu shaiba sunansa shaiba muna gane wannan shi abdulmuttalib sunansa mai shaiba shaibatul hamdi ibnu hashim shi shaiba din nan dan hashim wasu muhu amru shi hashim din sunansa amru shi hashim wani suna ne da aka laƙa mai saboda wani dalili nan gaba za mu ji dalilin muna gane wannan ko wani suna ne da aka laka mai amma shi yana da kyau yau in ka sa ma ɗa hashim yayi amma ba a sa ma yaro abdul muttalib domin abin nan al muttalib ba Allah bane in ka ji an ce abdu abin da zai zo gaba dole ya zama Allah ne an gane wannan ai abdul salami abdullahi da sauran wa'annan amma ka ce abdul muttalibi to muttalibin Allah ne shi to kaga akwai matsala shi yasa kafin mutum ya abu ya kamata ya tuntuɓi malamai an gane wannan ko yauwa irin wannan kaga duk ba uzuri bane a dauko suna da bai dace ba a laftawa yaro daga cikin haƙƙin ɗa akan uba ya sanya mai suna mai suna mai kyau to kaga wannan dole uwaye mu kula da wannan gaba daya to wannan kenan shi dai Hashim sunansa Amru ibnu Abdi Manafi dan Abdu Manafi shi ko Abdu Manafi wasmuhul Mugira sunansa Mugira ibnu Qusay dan Qusay wasmuhu Zaid shi Qusay sunansa Zaid ibnu Kilab dan Kilab ibnu Murra ibnu ka'ab dan murra dan ka'ab ibnu lu'ay dan lu'ay ibnu galib dan lu'ay dan galib ibnu fihr dan fihr wa huwa al-mulaqqab bi bi wannan fihiru din shi ne ake kira quraish shi yasa wani kafin a ce sai an ce al-fihriyu sai a ce al shi dole sai an ce mai al-fihriyu dan a sake jingina shi da gida an gano wannan ai shi wannan fihir shine kakan gaba daya wanda quraishawa yau kowa ke cewa ni menene ba ƙuraishi ne an gano wannan ana yun to shi wannan shi ne ake mai laƙaba da ƙuraishi ɗin shi ne wa shi ne fihiru to kaga duk irin wannan suna daga cikin gaɓoɓin da ya kamata mutum na da su wa ilaihi tun sabul ƙabila zuwa gare shi ne ƙabila gaba ɗaya ke yin nasaba idan ka ce ni ba ƙuraishi ne kana nufin ni jikan fihiru ne an gano na yi ni jika ne nawa na fihir jikan ne shi kuma wannan fihiru ɗin ibnu malik ɗan malik ibnu nadr dan nadr muhu qais nadr sunansa qais ibnu kinanata dan kinana ibnu khuzaima dan khuzaima ibnu mudrika ɗan mudrika muhu amir shi ko wannan mudrika sunansa amir ibnu ilyas dan ilyas ibnu mudar ɗan mudar ibnu nizar dan nizar ibnu ma'ad ɗan ma'ad ibnu adnan ɗan adnan malaman tarihi sun yi ittifaki a nan duk wanda ka je littafinsa yadda wannan ya jero haka ya jero jama muna gane wannan nan ba sabani kuma ai nan zaka ga ma an samu abin da ake bukata alal aqalli a jero kakannin ka dai dai dai ga sunan jeri ai kaga mutum an gama sanin wane ne shi tunda duk abin da ake nema a sani game da shi gurgudu ai an san inda ya fito hatta asalin alaƙarsa da sauran ƙabilu ƙuraisha duka ka an riga an gane cikin ainihin wannan wato karatu ga yana ya kawo juzu'i na biyu shi ma sunaye ne kamar irin wannan Bori ne akan wancan wanda muka ce sabani ya yawa a kai, ko da ka ji su dai za ka ji ne ka karanta a littafi haka juzu'i na uku daga saman annabi Ibrahim shi ma ga yanan ya kawo wato sunaye da dama irin wannan so ala ayi hal mu tafi al nabawiyya so littafi na da girma aiki ne kwanci a mu? al'usuratun nabawiyya wato famili kenan iyali ko zuri'a tawa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam urafu usratahu sallallahu alaihi wasallama bil al hashimiyya idan ana so ayi magana akan gidan manzon Allah wato gidansu kenan ba gidansa ba gidansu ana cewa al-usratul hashimiyya wato kamar ka ce eh, eh, family nawa na shi hashim an gane wannan ko sai a tsaya daga kan hashim nisbatun ila jaddihi hashim ana jingina su zuwa ga kakansa hashim ibnu abdimanaf dan abdimanaf wa idan kenan falnazkur shay'an min ahwali hashimin wa man ba'dahu ya dace kafin mu wuce wannan gaba mu dan ambaci wani bantale wani yanki na me yanayin rayuwa hashimu da wanda ya biyo bayansa don ana gane mutum ne farko da da iyayensa an gane wannan ko daga can ne za a ɗauko wani irin mutum ne wannan yana daga cikin abubuwa da shi ina am abaina da yawa iyaye sun yi tasiri akan 'ya'yansu an fahimci wannan ko wannan ko mun yadda kawai za ka samu abin haka yake ke sa kake ganin iyayenmu da mutum aure zai yi nan take a taka mai birki ya ce ba a yadda da wannan gidan ba ya rasa dalili saboda yaro ne ce yaro ko ya hauri mi abinda babba ya hango yaro ko ya hauri ba zai hango shi ba an fahimci wannan na aka ce ba zai yi auren ba a yi a yi su ce a'a ila saboda an san su matsorata ne ko ko an san su tun da da ai magana ce ta ta jaruntaka hatta misali ka dauke batun yaki da su ai kaga koda wajen noma wani mutum wani irin zaka su su sutacce ne kawai ba abin da ya iya cin abinci to kaga dole wannan matsala ce ana ganewa matsala ce a ce wannan ci kawai sha akwai mutumin da kowa ya sallama mai in ya duka gona to lalle ana ji cewa namiji ne sai ga ana so a kai aure saboda iri ne mai kyau dan mutumin da yake da jarumtaka wallahi jama'a iyayen nan namu alal aqalli mu koma mu san yadda suke musan yadda suke abun kunya ne mutum mahaifinsa ya fito ya ce wa naje ka gona har sai mahaifi ya ce wa naje ka gona abubuwa sun lalace abun kunya ne duk an yi wannan lokacin amma yanzu ba ai kaga misali kar in yi karatu kafin karatu. Allah ya kawo mu zamanin da mutum na kallon ubansa mahaifi a duke yana shara dan yana kallo ko uban ya kwashi kayansa zai kai wajen guga dan ya ce dadi ni ma ganawa ko kuna ganewa wannan masifa ce bala'i ne wannan ya kamata mutum ya san cewa wanke kayan mahaifinsa daraja ce da ɗaukaka wurinsa har akwai wani mutum da yake da karfin da zai wanke kayan mahaifina ni ba ni ba ga mahaifina wani ya wanke kayansa ina kallo wai dan za a bashi kuɗi a bashi kuɗin ni a ban kayan wanki jama'a muna gane wannan sharan ni zan yi ta duk aiki hidiman mahaifi amma yanzu mahaifan ne suka kashe ɗaya, suka mai da su ‘yan gata ce shi tun da yake hannunsa irin ko da tsintsiya ta taɓa hannun sai fashe kama jini saboda mai hannu ne irin na mata kuna gane jama hannu ne ba abin da yake ci ya zama irin hannun mata laɓa-laɓa eh. wallahi <laughs> Allah saka da alkhairi don ba za yake to wai misali ai ana magana asalin mace in dai ba wahala ba asalin mace tana nan labulabu ko haka amma ce namiji ya koma haka ba haka ake so ba an sani kowa da nau'in sana'arsa amma tsakani ga Allah jama'a yanayin yadda muke yi akwai buƙatar mu duba al'amarin yaran nan fa abinda muka dora su akan shi za su yi idan muka dora su akan alkhairi akan su za su tafi idan muka dora su akan baudewa baudewa za su yi sai a waye gari a duniya ba mu amfana da su ba kaga batun amfana da su a lahira akwai matsala Allah ya ba mu iko mu kiyaye to dan haka wannan kenan to na farko dai Hashim waye Hashim malai ce kad aslafna anna Hashiman huwa alladhi tawalla siqayata war rifada idan da ka biyo can baya baya can za a riga bayani ya baro baya cewa shi Hashimu kakan wa kenan kakan manzon Allah huwa allazi tawalla siqayata wa rifada shine ya dauki aikin shayar da duk wanda suka zo aikin haji tun lokacin jahiliya ba ma alƙawarin aljanna a lokacin ko alƙawarin aljanna ba ba a yi musu ba a'a kare mutunci shi balarabe yana ga rashin mutunci ne ba ko ya zo gidansa ya kasa ba shi ruwa ana gane wannan mu kuma mun zo zamanin jarida sha ko ba shi jarida war rifada da ciyar da abinci shi ya ɗauki wannan nauyin a wuyansa kaga tun daga nan mun fara fahimtar me da ba washe ce ruwa ba ya tsani banza ba haka nan suka girma ba ba a girma haka nan jama'a ana girma ne da dalili kakan manzo salama shi ne ya ɗauki nauyin shayar da mahajjata da ciyar da mahajjata min bani Abdi Manaf. daga kabilar banu abdumanaf shi ma kakan manzan Allah hina salaha banu abdumanafin wa banu dari. kamar da aka sani iyali kana da ƴaƴa biyar idan wannan ya haihu shi ma yayi wani gidan wannan ya haihu shi ma yayi wani gidan an fahimci wannan ko to an samu gidaje sun fatsama daga ƴaƴan adananan can zuwa ƴaƴan abdumanaf to sai dan sabani yazo gidan namu suke daukan nauyin duk abin da ake a makka sai wannan yana ni zan yi wannan yana nizan sai aka samu sabani tsakanin ƴaƴan wanda suka biyo layin Abdulmanaf da kuma wanda suka biyo layin Abduddar muna gane wannan amma duka asalin sa ɗan menene ɗan gida ɗaya ne to kowa yana ganin shi zai yi to abubuwa maimakon a kai ga fitina aka dawo aka ittifaki to ku bangaren Banu Abdulmanaf wato su Hashimu kenan layin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya biyo kenan an gane wannan ko sai aka ban musu shayarwa da ciyarwa su kuma sauran suka ɗauki wasu ayyuka daban domin ayyukan da yawa kula da ka'aba sharewa ɗaukan nauyi da dai sauran ayyuka na alkhairi kowa ya ɗauki wani bangare wa'annan fa jama'a a lokacin jahiliya ne a lokacin ba wani alƙawarin aljanna amma rige-rige ake kowa ya wawashe aikin alheri saboda ya samu mutunci zuri'a sama ta yi mutunci ina ba ta gane wannan amma mu a yanzu abun ya canja mala kamar ba mu ake magana da mu ba to mu to don haka alattisamil manasibi fi ma bainahuma suka yi sulhu akan raba matsayi a tsakaninsu ɗan wannan gida da ɗan wannan gida a raba matsayi to matsayin da aka ba ɓangaren ɗan gidan da manzo sallallahu ya fito kai tsaye su aka ba su as-sikayata war rifada wa kana hashim musiran sai aka yi gamdakatar aka dace shi hashim mawadaci ne yana da abun hannunsa za sharafin kabirin maɗaukaki ne babban mutum ne gano wannan wato mu rika yi amfanin karatun tarihi ba ka ji labari ne ba ka rika daukar lesson eh, darussan da ke ciki kenan haka tun nan mun gano irin gidan da manzo ya fito daga cikinsa. sa da haka wato mutum ne maɗaukaki mai daraja wa huwa awwalu man at'ama sarida lil hujjaj bi makkah duk da kowa na abinci gidansa ya kawo lokacin hajji saboda Allah sabil din nan tun jahiliya ke yi an gane ai sabil ba ai duk wanda ya je aikin hajji ya je makka ya dawo aikin hajji amma ya dawo bai koyi alheri ba bai koyi sadaka ba wannan mutum ila bai gane komi ba ba abin da ya gane ya kamata ce zuwanka makka ya ce a ah, haka ne to ni ma bari in koma garin mu. wani fa jama'a karamin ma'aikaci ne amma zai kulla ya kulla sai da zai yan hajji sun taru sai ya kawo ruwa sha haka zai kulla ya kulla shi ya bada ya samu wani abu abinda zai baka mamaki wani ba karka dau a'a kawai zuciya ce zuciya ce ke aikin zuciya ce kuma sun saba nan ga ta nan eh zuciya ce wato ba wai mu ba ƴaƴanmu ma mu taso da su akan haka jama'a muna gane wannan abin wato har yanzu abin ya harbi su yana nan a cikin jinin su jama'a ya harbi ƴaƴan yana nan a jinin su wani lokaci da muka tafi a can wajen samina nan da ake zuwa makka Allah shiga ta malam mun je wannan samina din ina yawon neman katin waya sai wani ya nuna min wani ce ka shiga nan zaka samu katin waya ko da na shiga na tambayi ina so sai kati recharge card ce a ba masu yawa nan sun tafi suka ce ina ai ka shigo kenan zo aka samu wani irin abin nan aka cika irin abinci daban-daban nau'in abinci gidan abinci ne na shiga neman kati tun da dai na shigo sai na karba abinci aka cika ma abinci wajen mu goma sha muka je muka zauna muka ci abinci kawai daga kuskuren hanya to ka gani haka suke so nawa ɗan ƴan kwanakin da muka ina jin sati uku ne saminan nan amma na sha zuwa ba ɗaya ba biyu ba zan sai abinci a ce wani ya biya na mutum ɗari biyar ba lokacin hajji ba ne karatu ne ake ɗiban limamai a ɗan abin nan eh, yi musu samina da mun san samina ce wani ya biya na mutum ɗari biyar karɓa ka yi gaba to amma mu ba eh, ai wato ai gaba ɗaya mushkila wannan ciwo ne jama'a ya kama mu gane wannan ai kaga wayannan ana magana wani lokaci na jahiliya wanda musuluncin bai zo ba yanzu mutumin da yake haka da kirki da mutunci idan ya zo ya san cewa Allah zai bada da aljanna akan wannan aikin kaga ai magana ta kare eh na abin da ba washe ce dan wasu ma ya rawa bare dan makida ana gane wannan tsayawa zai tsayin daka saboda da yayi ma haka nan bare ga dalili muna fata irin wannan abubuwan Allah ka sa shiga cikin jikinmu amfanin karatun tarihi kenan mu san yadda abin yake da yadda za mu zama masu daraja irin waɗannan mutane mu samu mutunci ya zama ta ce alhamdulillahi da wani mutum ya mutu ana kuka ce wani ya mutu ana alhamdulillahi za mu ci abinci ƙwarai <laughs> kuwa wani wa illam ya kunta sirihan fatalmihan wani idan bai sarraha ma ƙararrawa yana murna da mutuwa wani. alal aƙalla cikin yanayin magana za gane na murna don ya san duk yadda za a yi wani abu zai fito wanda da bai fito ba hadi mushila wani ƴaƴansa masu shiga uku wani ƴan uwansa Allah ka ba mu iko mu gyara eh kuma Allah ka sa mu amfana da irin wannan ce kakan manzo sallallahu alaihi wasallam wa huwa awwalu man at'ama sarida shine farkon mutumin da ya ciyar da waina lil hujjaji ga mahajjata bi makka anan garin makka wa kana ismuhu amr kamar yadda muka wuto dai shi hashim sunansa amru ne fama summiya hashiman kai ba a ma sanya mai suna hashimun ba illa li hashamihi al-khubza saboda yawan karya waina hasham al-khubza ya karya waina a kama waina a karya ta an gane wannan ai kaga daga ji manya manyan waina ake yi ko a karya a zuba a miya ce ungo kuma mutum da kansa yana zuwa yana me yana bayarwa mutum da kansa saboda abinda suka samo barbaɗi barbaɗin annabawa can masu alkhairi ne su za su tafi na aljanna to wannan tunanin da duk da wani annabi bai zo musu a wannan lokacin ba alkhairin ya riga ya shiga cikin zuciyarsu haka nan suke nan ai wato abun in ana neman aljanna yanzu misali inda basira mutum zai kyale ai ci zai kyale a ce babansa ya kai wanki ko da mutum kudin mahaifinsa balaga nanar samayi kudin mahaifinsa ya tabo sama yi wa mahaifi hidima shi wani abu ne wanda ba inda za ka same shi na wannan albarka sai jikin mahaifin ya kawai gari mutum yana kallo wani yana mahaifinsa hidima shi kuma ya haka kaga ai daga gani ka san wannan basirar sa a toshe take bai san cewa nan wani wurin amfani bane da ake samu amfani ce yau mahaifiyarka tana da rai kai ai ba karamin dan gata bane ko mahaifinka na da rai ai kai dan gata ne ai zuwa za kai nishi ma in ya kama ya ce yana so kai mai sai ka mai nishin in dai kana iyawa ka mai jama'a muna gane wannan duk abin da yake bukata kada ka kuskura wani yayi kai ne za ka yi wani faɗin mahaifinsa bai da lafiya haɗa ko mai jinya yake me nake a duniya wani zai jinya mahaifina wanda jinya tana kama a rika ganin tsaraici da sauransu wajen yi mutum wanka da sauransu wani ne zai zo yana ganin tsaraici mahaifinka kila baka san daga inda yake ba jama'a duk irin wannan kai ka rashin saiti ne ke muna ce duk ba wato abun gaba daya tunda yanzu muke dan kokarin gane abubuwa amma ya rika sama mana darasi to idan mutum ya yi watsi da aikin albarka to kuma kaga ai ba abu mamaki bane don eh, misali ya dauki kaza ce house girl ko house boy akwai abin da za ka ba house girl Allah ya hore maka ko house boy duk su ma suna da su suna da ba ma house boy ba a bawa mallakin ka wanda bai iya cewa ya bari house boy ba iya ce ya bar aiki ba ko house girl to shi bawa bai iya cewa na bari kuma bawan mallakin su ne ga bawan a hancin zai tashi da kansa yana yi saboda sanin me abin da yake wannan abin da yake to don haka aka sanya mai suna wato ainihin hashim saboda karya masa a ciyar da baki wa huwa awwalu man sanna rihlatayn li quraish kai shine farko mutumin da ya sunnanta ma quraishawa tafiyoyin nan guda biyu tafiya guda biyu rihlatu shita'i wa sayfi tafiyar sanyi da zafi lokacin sanyi da lokacin zafi shi ya sunnanta musu wannan saboda ba ragaye bane manema ne da gaske suke neman arziki neman arziki to kaji idan aka zo ana ma magana wannan kadai wani abun sai dai kawai mu bar shi musu amma kai da ka kalli al'umman mu ka san yana ɗaya daga cikin dole a samu talauci cikin al'umman mu saboda ragganci saboda ragganci da rashin tabukawa mutum shi tunanin shi gaba ɗaya tsaya a wilbaro. har ya gama rayuwar shi zai tsaya ya gama ci gaba shi wilbaro ke so ya kamata yau kana turo baro tana tunanin ya za a yi ka kai ga abu kaza ina fata an gane wannan tunaninka daga nan ya za a yi ka cira ta ka kai ga abu kaza mai wannan tunanin shi yake yin wani abu amma da yake tunanin wuri ɗaya tsaya shi ke nan. ai kaga ya kamata ce a dai arewacin ƙasar nan tunaninmu ya canja daga ɗan ƙaramin noma shin waya za a yi mai noman zamani a ce maka ga wani injin an kawo na yin dashe a cikin minti ɗaya yana dasa shuka 280 da wani abu a minti ɗaya saboda injin ne kai ko wani irin aiki za ka yi kai dashe 200 a awa nawa za ka yi ashe kaga in ka tsaya a irin na da har kullum ba inda za ka ya kamata tunanin mai tashi daga noman yunwa ya koma noman ciyarwa duk wanda niyyar sai noma ya koshi za ga ba abin da zai tsinana amma idan niyyar sai ciyar da jama'a ne niyyarsa sa kenan to noman da zai na ban mamaki ne kuma wannan koda kai ne arziki ne kana da aiki ka yi noman dan jama'a su samu abinci ya sauki za ka samu lada tsuntsaye su ci maciji ya ci kunama dabbobi bayan Allah ta yawa za su ci a nomanka ƙarshe ma nan ne hanya aljanna take to amma mutanen mu mun mu wuri mun kwanta har awaye gari ana mana gorin arziki eh saboda me rashin nema kamata a ce akwai wani haɗin kai ce masallacin nan zai yi noma a ce masallacin nan yayi noma zai fidda zakka zakkan noman masallacin nan sauran ribar da aka ce an yi noman miliyan biyu yanzu an samu miliyan takwas ko miliyan goma an fidda zakkan noman bayan nan sauran riba an ware ta yanzu ana mitin ina za a sata sannan shekara mai zuwa ana shirin irin makeken noman da ya fi na bara jaba muna gane wannan wancan masallaci shi mai haka wancan wurin yi haka kafin ka ce wani abu mun yaki ce wa kanmu talauci wai waɗanda Allah ya halice su cikin arziki tsamo-tsamo wai su ne wani ke musu gori cikin arziki tsamo-tsamo Allah ya halice su amma wani ya tsallako daga tsallake yana musu gori ku lalatattu ne mu ma muke ciyar da ku eh wata magana inda an same ka a tsaye ba a gaya maka ita shine amfanin karatun tarihi zai faɗakar da kai ka ga yadda al'ummomi suka zabura suka tashi suka haifar da wani abu kai ma ka tashi ka zabura ka haifar da wani abu yau inda za ce kowa ya balle yankinsa Karshe sai mun koka don wasu sana'un ko iya su ba wai mutum sai ya zo abuja yana lebura shekara goma sha biyar shekara goma duk lebura yake shi ba zai iya zuwa shi bai yadda ya koyi shi shi mesin ɗin ba shi ba zai koyi ginin ba saboda da ya zo wata uku wata biyu ya gudu gida wajen matan shi ya yi zaman shi wata bakwai ya haka mutanen mu suke sake dawa ya dora daga inda ya tsaya ba da ci gaba shi ba zai iya bin plumber ya koyi sana'a hannu ba kuna gano jama'a a ce yau ana neman mai aikin plumber a cikin 195 casa'in da biyar ba mutanen mu wani kuna gano wannan dole ka kira arne shige cikin silin ɗinka dole ka kira shi shige bayanka duk komi su suke yi saboda me shi ɗan bahaushe idan ka ɗauke shi kana koya mai sana'a da yau ka tashi an baka dubu biyu kana ƙirgawa ka sa aljihu ya ce to kaga zalimi muna yake zalimi muna yake shi ko wancan zai yi hakuri to mota wata sai me to amma mu ba haka ba ne. to jama'a mu gyara ta haka muke karatun tarihi wannan ɗan taliki kakan manzo sallallahu alaihi wasallam alkhairin nan da yake da arzikin nan to abinda bahaushe ce ba banza ba shine farkon wanda ya sunnanta tafiya biyu ayi tafiya neman arziki lokacin sanyi a fita idan lokacin zafi yazo a fita wa fihi yaqulu sha'ir kai wani ma mawaki dake wake kakan manzon Allah yana cewa amrul ladhi hashamar ko amrul ladhi hashama farida liqaumihi qaumin bi makkah musnitina ijafi sunnat ilaihi rihlata da kilaihima safarun shita'i wa rihlatul asyafi yake cewa amru wane ne amru hashim asalin sunanta me amru an sa mai hashim saboda me saboda bada waina an bayyance wannan ko saboda bada abinci Ya ce amru allazi hashama farida amru din nan dai da kuka sani wanda yake karere waina li qaumihi ga mutanansa yana raba musu ƙaumin bi makkata mutane ne suna zama a garin makka musnitina suna cikin fari ija suna cikin yunwa ba abinci shekara ba abinci sunnat ilaihi rihlatani shi ko ya nemi kudi ya tara ya tara kai ana jingina mai tafiya biyun nan da ake tara ni da lokacin sanyi da lokacin hunturu ake ta nan eh, zafi kilahuma duka wannan tafiye-tafiyen ana jinginawa zuwa ga amruni safaru shi ta yi tafiyar da ake lokacin sanyi wani halittar asiyafi da tafiye-tafiyen da ake lokacin zafi ana jinginawa gari shi cewa ne wanda ainihin wato ya sunanta wannan ya sunanta wa mutane tashi a na kai ina ba ta gane wannan domin yadda suke a wurin nan ba wani abu sai ka rasa ina arziki ke zuwa sun tashi sun nemi arziki sun nemi arziki to kaji sun nemi arziki muna tare da abin nan imam na na daru sahaba muna tare za mu tafi ummul qura jami'a ta ummul qura a can a can makka din kenan wani matashi abin mamaki mu tambaya muke yi muna ganin abu ne ana nan wurin irin abin da ake ce kwatancin fulani ana cewa nan baya ne muna tambaye shi ce can za ku ummul qura muka ce ce to ku shiga motar nan ku zaune muka shiga muka yi zaune motar gaske muka shiga muka yi zaune aka ci gaba da tafiya ce to wannan mota za a kai ta wurin gyara ga mota ya sa kawo da Allah mu yi hakuri mu shiga nan muka yi hakuri muka shiga tunda hakuri aka ba mu abin abinda zai baka mamaki sai da yake ce nan ne makaranta na kawo ku amma don Allah ina neman ku taimake ni ce me kake so kai ko ce don Allah mu taimake shi mu je gidansa mu ci abinci daga fatan baya ina ne jami'a mu taimake shi mu je gidan shi sai wanda ya kana ce to gaskiya ga bata mala ana taimako amma wanda saboda ni dai so nake in bada takardu bai yiwa in bar wannan muhimmin aiki ta cin abinci da ba ta mala gane wannan kuma ba lalle bane ƙara samun irin wannan dama dan haka dai a kurci to sai dai ayi ittifaki zan zo in dauke ku a inda kuke gobe ina kuke muka faɗi inda muke shine mai hotel inda aka sauke mu da wasu hotel da suke iri ce dinna wani jama muna gane wannan matashi ke dinna wani ce mutanen Najeriya akwai arziki na samun arziki jike 'yan Najeriya kalimatar kalimatan da kalmatin ina samun arziki jike 'yan Najeriya to kuma kaga yadda ake da arziki Allah yana sa albarka ciki haka kawai ka ga mutum yana yawo ka ce zo don Allah ya taimake ka je gidan a ci abinci to za ka hada da wanda ya kasa ba mai gadin sa abinci da zai koshi da wanda ya kasa ba mai masa aiki abincin da zai koshi jama'a muna gano wato ma an faƙatun min shayin fa huwa yakhlifu shi alqur'anin ne gaba ɗaya an raba mu da shi an aje mu gefe guda wayannan mutanen jahiliya su fa tana nema tafiyar Musulunci da mu Saboda saboda sarai jahiliya suke yi amma halin su ina ma da mu kai su wajen neman na kai wajen tsayawa akan kaba wajen taimako wajen mu je dai kada in yi karatun kafin karatu to kaji malam yace wa min hadithin yana daga cikin labarin sa annahu kharaja ila shami tajiran kai wata rana dai wannan kaka na manzo sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa sham yankin Siriya da kasashen da ke kewaye da Siriya ya fita domin me domin kasuwanci lokacin fakar kumanta daji ne iyakar daji na gaske domin ko yanzu misali daga saudiya ka ce kana neman siriya ai akwai yan tafiya a jirgin ma ba ya kankano tafiya ba za a dan tafi to ya fita don kasuwanci to dole sai ka raɓi madina an gane ai lokacin in ka taho daga maka sai ka raɓi madina kafin kai can wurin yanayin tafiyarsu wato shi hashim ɗin kenan falamma kadimal madinata a lokacin da ya je garin madina ta zawwaja salma binta amr sai ya auri wata mata ana ce mata salma ya tafi kasuwanci kuma ya yi ne ya ya aure jama'a mu aure jikinmu ne ba zai rabu da mu ba za mu rabu da shi ba duk wanda ka yana nema ya raba al'umma da yin aure to yana nema ya raba su da wani al'amari da nasu ne dama asalin asalin yana nema ya raba su da shi to me kake so ka ba su in suka bari yin aure me kake so su dan kasuwa ne fa akan hanya yake amma da ya gama ta sai kuma ya aure ta ana ce mata salma ‘yar amuru ahadu bani adi ibnun najjari wato cikin najjarawa ƙabila ce banu najjari wa kama inda hanan ya zauna gurin ta yi ya angunci sun makaraja ilan sham da ya gama anguncinsa ya wuce kasuwancinsa sham wahiya inda ahliha nan dai ya batta wurin ɗan uwanta da iyayenta cewa in ya dawo zai wuto da matarsa makka kad hamalat bi abdul muttalib lokacin har ta samu cikin wanda ake ce masa abdul muttalib kaga a hankali a hankali an fara zuwa kusa da manzan Allah ke ko yau ba? an samu wani da a ciki ana ce masa Abdul Muttalib to kaga ila inda zaka ce kai da kake neman kuɗi ba wata matar baka san me za ta haifa maka ba bature da zai zuga ka ka zuba ƴaƴanka a kwata da sunan family planning to bai san alkhairi da arzikin da kake zubarwa ba amma da yake fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'amal qulubul lati fi sudur ita bata in ta zo ba tana rufe idon mutum bane a'a za ga ido kuru kuru bai ganin komi abin zuciya ne bata take take abin nan kawai ya ishe ka hujja ka karanta tarihin Anas dan Malik sahabin manzon Allah ya zauna gidan manzon sallallahu alaihi wasallam shekara goma har ya shekara goma yana manzon Allah hidima sanda ce yake rike manzon Allah buta ne komi inda manzon Allah ne mai shi zai ganshi manzon sallallahu alaihi wasallam ya dubi yaron nan ya ce ya Allah wannan yaro ya Allah ka tsawaita rayuwar shi ka ba shi tsawon rai kaga tsawon rai ba illa ba ne alkhairi ne ya ce ya Allah wannan yaron ka ba shi tsawon rai ya Allah ka ba shi yawan dukiya kaga dukiya ba illa ba ce ya zama kana da dukiya da yawa alkhairi ne ka ce Allah ya baka dukiya cikin gidan nan alkhairi ne inda za ka yi aikin Allah in ka ga mutum da dukiya ba ta amfani shi ba to ba aikin Allah ke ba amma aikin Allah yake to dukiya alkhairi ce to mu zo alaihi wasallam mai addu'a guda uku yace ya Allah ka bashi tsawon rai ya Allah ka bashi yawan dukiya ya Allah ka bashi yawan ƴaƴa sai maza Allah ce ka bashi yawan me yawan ƴaƴa da kansa yace ɗansa da ya riga shi mutuwa ya birna sama da yaro ɗari ana gane ai yaron da ya birne sama da yaro ɗari ingantaccen hadisi ingantaccen magana banda waɗanda yake kallo ga sunan ƴaƴa da jikoki gida ya cika ya tumbatsa da mutane gida ya yi albarka yanzu batu ya ce kada ka kuskura za ka shiga uku yaran ka ba za ka iya kaza ba za ka yaro biyu za ka haifa an matsa uku ka tsaya nan Kada ka kuskura inda haihuwa illa ce manzo salasuma bai nema wa wanda ya mai alkhairi manzo Allah kuma ya roƙa mai sharri bai taɓa yiwa wannan ma bai zuwa a hankali kwata-kwata kenan haihuwa mai cece ce alkhairi ne alkhairi ce kuma kowane yaro da yake mu kuɗi ne gabanmu magana kuɗi muke inda muna kallo ka haifi yaron da zai sujada ya bautawa Allah shine magana da ake annabi ibrahim da ya tashi addu'a Allah ya tada cikin zuri'arsa wanda ce gwaba fihim ta ce rasula ya Allah ka tada musu wani manzo a cikin su wanda zai karantar da su wanda zai yi aiki na ya Allah wanda zai yi aiki wanda zai aiki za ka tada ana magana na aiki sai yau yaron ka ke share masallaci kai wa ka ya share masallacin a bashi lada goma baka lada goma domin daga cikin kasabunka kai ne kai abinan nisa idan sallah ya kana lada in ma mai addu'a kana lada in ma mai kome ya lada amma wani ya takaita ka a yara biyu ko uku saboda kada ka shiga uku a duniya wannan tunani ne mara kyau shi yasa duk tunanin da ba daga nan muka dauko shi ba daga addini wallahi ba inda zai kai mu duk wanda yake ganin ya waye to ya zo ya zauna a yi karatu ga wayayyu na hakika wani mutum da kansa zai sallama ce to gaskiya ni kan dai layin wawaye ba wayayyu ba saboda na cuci kaina ka ji wannan bawan Allah bai san gaibu ba kawai ya baro matansa a gida yana zuwa nan ya auri wata mata a nan ya gamu da ita cikin ɗan uwanta ya aure ta ta samu ciki ya sa kafa ya gaba ya tafi neman arziki ya riga ya wuce ya auri wannan mata da ake ce Salma, nan take dai ta samu ciki da yaron da ake ce ma abdul muttalib shi ma za mu ji bayani a kansa fa mata hashimun bi gazzata min ardi falastin a wajen kasuwanci a can gaza inda ake magana gaza din nan yanzu a can ya rasu a ƙasar falastinu tafiyar da bai dawo ba kenan ya bar mace da ciki yanzu wani zai ce yusi irin ta kenan ka bar mutum cikin wahala wato mutane sun riga sun ci da Allah cikin rayuwarsu shi yasa da Allah ya tashi annabi Muhammad sai kawo shi a maraya marayan ma uwa da uba ko ba ka ba to amma yaya daga ƙarshe sai da ya tsallake sai da ya kai labari sai da ya je duk inda ake so yake saboda al'amarin yana hannun Allah ba hannun ka yake ba duk wanda ya gwada dubara sai Allah ya bashi da dubara sai ya gama idan ko ya jingina al'amarin ga Allah an gama to yana can Allah ya karɓi ransa a can sai rasu a can wa a imra'atuhu salma abdul muttalibi matarsa salma ɗin nan amaryarsa ta haifi yaro abdul muttalib sana ko arba'umi'a wa 97 miladiya shekara ta 497 miladiya lokacin ai ba hijira ba amma haifi manzon Allah ɗin ba bare hijirar na ba ta gane wannan da haka wannan kalandar dole ita ce da haka ana ci ana jingina shi da cewa miladiyya wasan matu shayba tana haihuwar yaro ta sanya mai suna shayba li shaybatin kanat fi ra'sihi saboda wata furfura da da aka haife shi da ita an haife shi na da furfura tace to mai furfura muka samu to shayba kenan domin shayba din menene furfura ne an gane wannan ko tace to shikenan mun samu shayba mun samu shayba waja'alat tarbiyatahu ko turabbihi fi baiti abiha fi yasriba ba ta ƙasa a gwiwa ba ta ɗora wajen tarbiyyar yaron nan a nan gidan babanta a madina walam yash'ur a ahadun min usratihi bi makka ikon Allah duk mutanen makka ba wanda ya ji labarin wannan yaron dan uwansu da ya fita sun ji labarin ya rasu amma ya karkata garin madina hayya ya aure har haihu ba su da labari ba su san ɗansu ɗaya yana ina ba yana waje ba su samu labari ba to kaje to daga nan wa kana li hashimin arba'atu banina shi hashim wa kenan amru din nan kenan ko kakan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya aure yanzu ya haihu ko ya kasance yana da 'ya'ya maza wahum sune asadu wa abu saif wa abu saifi wa nabla wa abdul muttalib waɗannan sune ƴaƴansa maza wa kamsu banat 'ya'ya mata biyar sune ashifa wa khalida wa Zaifa wa ruqayya wa jannatu su ne yayansa maza da mata duka su kowane bangare an samu yaya to Abdul Muttalib to yanzu tunda mun ji an haifa Abdul Muttalib mu sako batun Hashim mu dawo kanshi ko ba haka ba dan yanzu magana Hashim ai mun da san waye Hashim Musa alaka sada manzo sallallahu alaihi yanzu an sako shi an dawo kanwa Ɗan nan da aka haifa kun ga duk ba ai maganar sauran 'ya'yan ba domin su ba ta hanyar su aka haifi manzon Allah iya wannan layin da muke bi ko shi muke akai to Abdul Muttalib yaron da aka haifa kenan ko jariri sabo kada alimna mimma sabaka wane ce dai abin da ya gabata baya mun san cewa annas sikayata war rifada shayar da ruwa da bada abinci wannan matsayi ne fa ba da hashin bayan rasuwan hashin sarat ila akhihi muttalib ibnu Abdul manaf dan uwansa wanda ake ce ma al-muttalibu din shi kansa muttalibu da aka ce abdul muttalibu to shi muttalibun kani ko dan uwan wa dan uwan kakan manzon Allah ke dan uwan hashim ana gane magana jama'a shi ya dauki wannan nauyin wa ya rasu sai ya dauki aikin tunda dama aikin na gidan ne a baya mun ji cewa har shari'a aka zauna aka yi sulhu dan kada kwace musu wannan ne alkhairin da suke kada kwace a ci gaba a gidan to sai shi dan uwansa ya dauka yana yi wa kana sharifan shi ma dai madaukaki ne mai daraja muta'an wanda ake masa biyayya za fadilin fi qaumi yana da falala cikin mutanensa yana da mutunci kana quraishin tusammihi al-fayyad kai quraishawa sai da suka laƙaba suka mai suna al-fayyad abinda kace kogi ko kace tafki ko kace kogi kai mu ce gogin ayafi domin shine wanda in ya fara badawa kowa sai ya samu shi ka wani ya je nemo ruwa kogi bai samu ba yaya ya eh? a ce wane ya tafi kogi ɗebo ruwa ta da ruwan ya ƙare ka yi wannan tuda zai ba kogin bane ana gane wannan ko Yawwa, alfayya. sai da aka sa mai suna ainihin alfayya. saboda mai lisa ka'i saboda kyauta saboda me kyauta kawai sai ko in ya fara bulbulo kyauta ko ina kake sai ta same ka sai ta kawo kanka sai ce kai lalle wannan kogi ne mai rabawa kowa mai abin da yake so walan ma sahara shebatu inda abdul muttalib haka ne walan ma sahara shebatu wato lokacin da shi wannan shaiba din wanda aka ce abdul muttalib wasifan ya dan fara girma yanzu an koma kan yaron da aka haifa nan an yi magana kanin babansa ko dan uwan babansa domin alaka ko to za an koma magana kan yaron da aka haifa a ina a madina kaga wata alaƙa ta manzo sallallahu da ina da madina ko can aka aurowa kakarsa daga banu najjar ta wajen ina ta wajen uwa ana gane wannan bangaren uwa kenan da to can banu najjar to dan haka ya kasance shi wannan yaro shaiba yaro mai furfura da aka haifa ko wato shaiba kenan wanda daga baya sunansa ya koma abdul muttalib ya zama wasifan dan matsakaici hakan nan aw fuqa zalika ko ya dan wuce kadan ya dan daga ibnu sab'a sinina aw samaniya sini ya kai shekara bakwai zuwa shekara takwas sami'a al muttalib haba dan uwan hashim ba sai ji labari ai dan uwansa ya auri wata mata har ma sun haifi da dan ma na wurin su sammu in yanzu ne tunda ya mutu in dai ba wani abu aka bari ba tunda wahala ce da wuya dauka kuna gane wannan a cikin musuluncin mun ki mu yi musuluncin mun ki mu yi musulunci mun ki mu yi addini mun ki to kaji yaro ya kai shekara takwas sai ji labari farahala fi talabi wannan shine ɗan uwantaka na gaskiya nan take ya cira ta yana jin labari bai wata wata ba ya je ɗauko yaron ya tafi neman yaron a ina yaron namu yake ya tashi kawai tafi neman sa neman me neman aiki tunda aiki ne zai dauko aiki a ce mutum ɗan uwansa ya rasu bai ba komi bai kyale ƴaƴansa ba makarantar boko ba ta addini ya kyale ƴaƴan gasu nan kai ka ce ba shi ya shaye ba shi ba ko wancan ya ba ba abin da ya dame shi aka ce maka wannan ƴaƴan ɗan uwan wane ne abin zai baka mamaki wanda ko ba komi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa katilu yatimi ka hataini fil janna ni da mai daukan nauyin maraya manzo Allah ce haka muke aljanna gab da gab muna tare yanzu kai me za kai ka liƙe wa manzon Allah me za kai to amma ina nan take cirata wannan shine 'yan uwantaka ƴan uwantaka na gaskiya idan ba wannan 'yan uwantaka ta me yanzu kaga ai kusan zumunci ya me daga kai sai ‘ya'yanka sai mataka ku ne family saura ba su ciki to kaji ko ko a ɗan su waye suke tsare kuna wurin kuɗi ko wajen arziki ko wajen girma ko wajen mukaminci to su ne daidai ne saura ba mutane subhanallah nan take falan ma ra'ahu fadat aina yana zuwa ya ga yaro kace kace a ƙauye ya ga yaro cikin talauci da yanayin kayan da ke jikinsa kawai idanu ya fashe da kuka kai ko ai dan sarakuna ne dan manya ne su ne shugabanni a makka din su ne babban kabila su ne babban gida su ciyarwa su kaga dan babban gida ne ce yana zuwa ya ganshi wani irin yanayin da ya ganshi kawai sai fashe da kuka ya fashe da kuka wa zammahu ya kama yaro ya dauke wa ardafahu ala rahilatihi ya ɗora yaro ya goya shi a kan tago da ya zo da ita abin hawa ya goya yaro a baya Famta na'a, yaro ce a'a ba za ni ba hatta ta ta'azana lahu umma wace sai mamana ta bani izini sai mamana ta ban izini yanzu fa dan shekara da bai hankali ba bare ɗan shekara 8 kaga mutum ya shekara ashirin sai wani irin aski kaga mutum wani sakatata saboda ba a ce bakin shi ba ba a taimake shi ba an nuna mai haihuwar shi akai da ka nuna mata haihuwar shi kai to ka shiga wahala yadda abin da ake ce wasan biri haka zai ta yi da kai wasan biri idan ana so ya fa'ida ya fa'idan cikin shi wani fayau ko da arzikin aka ban mai bai da basira da zai maintain arzikin yadda zai tafiya da arzikin ba bai da basira saboda me ba a mace shi ba ba a mace shi ba kwata-kwata ba abin da ake mashi Abin da aka nuna mai komi kake so ka dan bude fridge komi kake so ka bude tukunya komi kake so ka je kitchen da haka ya kulla da kitchen aku aku dole mu gyara waɗannan abubuwa haka ya za a sana'anta dan adam wanda zai zo ya amfani ƙasa ƙasa ta amfana da shi ƙasar gaba ɗaya ka rika tattalar ɗa yadda ƙasa za ta amfana ya zama soja ko ya zama ɗan sanda ko ya zama dai wani abin da zai taimaki ƙasa ya zama tona mutum mai amfani ba mutum ba mara amfani Allah sa muna fahimta yaro ya ce ba za shi ba sai uwa ta ba da izini fasa'ala hal muttalibu nan take muttalibu ya je neman izinin maman an tursila huma wace ki bani yaron nan tafi da shi famtana ta ce ina ka san mace da da faqale ce inna ma yamdi ila mulki abihi wa ila haramillahi shi ai baki sani ba yaron nan zai koma ne ya dora kan mulkin babansa babansa mai mulki ne saboda mulki ma shi ke ciyar da mahajjata yake shayar da su wannan aikin yaro zai ɗora kan aikin babansa jama'a muna gane wannan mutum yana ibada yana fatan haifi yaro ɗora kan ibada wasu irin zukata manyan zukata ne ya ce inna ma yamdi ila mulki abihi ga maimakon ƙanin baban ko ɗan uwan baban ya kwace abin a ce zai je mulkin babansa ne ni dama tun daga ɗansa ni ma na huta shi zai yi wa ila Lahi zai tafi zuwa ga ainihin wato harami na Allah fa azinat ta bada izini ta ce da ibada zai yi kuma zuwa zai gaji ubansa a yi sai ubansa dauke shi ka tafi dan haka faqaddama faqadima bihi makata ko wato murjifahu ala ba'iri yazo da shi maka yana goye da shi a jaki yana goye iko sai Allah kawai an ganshi da yaro faqalan nasu mutane suka ce haza abdul muttalib wannan yaron bawan muttalib ne kun inda suna ya fito haza abdul muttalib wannan yaron bawa ne na muttalibu muttalibu ya siyo bawa dan kararrami ya siyo wani bawa kun gan shi gaya nan fitu fitu da shi yayi fitu fitu eh, to kaji gaya nan an siyo shi fa kale ce waya hukum kai tirda wannan magana ta ku inna ma huwa ibnu akhi hashim dan dan uwana ne hashimu margayi dan sa ne na dako ce ina ai kai ake jin kanka mu dai abdul muttalib muka sani kai a wurin ka ne dan mu a wurin mu abdu ne to dan mu haka kawai da yaro kace dan dan bawa ne bawan ka ne yana dan dan na ne suna bawan ka ne haka dai aka je ce kanka ake ji ita yi kai kare to gaji to kaga inda sunan yazo kenan eh anan ne sunan yazo fa kama indahu fa kama indahu nan ya zauna wurin sa hatta tarara'a har sai da ya tasa ya girma summa inna al-muttaliba halaka to ka san mutuwa ana nan shi muttalibin da ya je ya dauko wa ya dauko mai sunan yaron da ya dauko shaiba ya je ya dauko shaiba halaka rayuwa ta ƙare ya koma ga Allah bi radman a garin da ake ce ma radman min ardil yaman shi ma dai garin yawon kasuwanci a tanyar su a yaman eh maza ai waje suke mutuwa to kaji a bawa mutuwa jikin mata ana liliya mutum ai kai ka dai san to a daji fa waliya ba'dahu abdul muttalibi wannan yaron abdul muttalib shi ko ya haye kujerar ya ɗora kan aikin iyayensa ya ci gaba da abin da suke yi na arziki da ainihin hidima da suke ainihin ta alkhairi ya ci gaba yana yi fa aqama liqaumihi ma kana aba'ahu yuqimuna liqaumihim ya tsaida wa wato al'ummarsa abinda iyayensa suke yi wa sharufa fi qaumihi sharafan ya kai wani irin matsayi da ɗaukaka lam ya bulugu ahadun min abahi ɗaya daga cikin iyayensa bai kai ba ɗaya daga cikin wato matsayin da ya zo ya samu ko iyayen ba su samu wannan ba kaga ai wani zaka samu can magabata iyakacin garin su ne yake sarki wani da ya dan tasa ɗansa sai ga garin bai mai sai ya hada da wancan ya ci ya ƙara girma sai gidan ya ƙara mai girma to kaji kaga wannan sai nuna maka wani abu ana samun girma ne da yi wa mutanenka hidima a ce wane wa mutanensa hidima sai ka gaya mai sunansa ya ɗaukaka darajarsa ta mai ta tsaya cikin mutanen har ma kowa na so ya jingina kansa da wannan sunan ai kaga da aiki suke samun daraja dukkansu ma'aikata ne shi wancan na ƙolin ma'aikaci ne wanda ya zo karɓe shi shi ma ma'aikaci ne shi ma wanda ya karɓe ma'aikaci ne wannan ma ma'aikacin ne aiki ya kai shi inda ya kai shi hidima ga jama'a amma a waye gari yau wai mutumin da ya karye jama'a ya talauta su ya sace dukiyarsu shi za a zo a ce an zo na shi sarauta ba sai ku taɓa ganin wannan ba mutumin da ya cuci jiharsa ya talauta jama'a ya karye jihar ya a ce an ba shi ko ɗan masani ko an ba shi ɗan wane ne irin wai a zo a mutumin da ya kamata kunya ya rufe fuskarsa wai shi ake naɗawa rawani mu yanzu wanda ya kashe jama'a sai talauta ya ba su matsala shi ake ba girma ba sai ko kuna ganin wannan ba amma wanda ya daga jama'a sa sai ka ji shiru saboda me irin al'ummar da ake rayuwa a cikinta ne haka da al'ummar ta san me take yi wannan mutum bai cancanci ko a ce mai sannu ba kuma wannan abun ba wai mu muka ɗauki wannan ba waɗanda ba mu ba su suka ɗauki wannan lil'asar abin bakin ciki misali ne na bakin ciki a dole mu yi shi ce yanzu ran kai daɗe mutum nawa yara nawa ka biya wa makaranta tun daga firamare har suka yi jami'a a garin ku an gane ai yara nawa ka biya wa karatu ta fito kana son a zaɓe ka kaza e eh, to me kai alamun da zai nuna zaka kiki duk mutumin da ya taso ba abin da yayi aka ganshi a poster ya iya daukan hoto ya kai studio an mai kyau da hoton aka zaɓa idan kyau <laughs> abin da ake ce yare da kyan ɗan maciji haka za a ƙari ba abin da za a yi amma mutumin da jama'a suka zo suka roƙo shi wane dan Allah ka zo ka tsaya ka sa an fahimta ai wane to mutumin ma da ya mana hidima da dukiyarsa ka gina mana kaza ka yi mana kaza to yanzu muna son ka taimake mu don Allah ka tsaya ka sa kaga wannan ana ganin zai yi abin arziki jama'a muna gane wannan in dai da bai tashi neman siyasa ba ya san yawa mutane bohol ya san yawa ya biya wa ƴaƴan jama'a makaranta ya san ya taimaki mara lafiya ya san yi kaza to wannan idan aka zabe zai dan alkhairi amma wani idan aka zabe shi ba ka ƙara ganin shi a garin su ya tafi kenan saboda me ba mai girman bane kawai an zabe ne a hadari a kuskurance shi za ga wani ba ya gudun rashin mutunci fito rediyo ya rashin mutunci ya fi tsara ba abin da ya dama saboda mai ba dan kowa ba ne kila ma da za a ce waye ubansa a jahannan ai ta kane kane ba mai iya faɗan uban nasa ai ga wannan daga inda ya fito kai ka san nan gaba akwai magana irin wannan girman da kake gani manzo sallallahu alaihi wasallam babu inda ya ratso karanta sallallahu alaihi wasallam babu inda ya ratsa karanta wani irin babban gida ne ta nan manzan Allah ya biyu don haka ba abin da suka sani sai aikin mai aikin girma inda ya girma kake so inda ya ɗaukaka kake so to ka biyo hanyar da manya ke bi su samu girma to kaji nan take ya samu daraja irin wanda iyayensa ma ba su kai ba wa habba qaumuhu mutanensa suka so shi wa azuma khataruhu fihim kai girman sa ya girmama a cikin su ya zama wani abu to yanzu shi kansa al-muttalibu ya mutu me akai me akai sai idan Allah ya kai mu rana ita yau ina ganin ba mamaki mu irin karatu ɗaya kafin sallah ina ganin akwai alamun za a irin karatu ɗaya tun da sallar can juma'a ne haka wa alaikum salam wa rahmatullah